منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينوى ما سكلمه a wannan tasha mai albarka wisal hausa tv ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muka shirya shiri na musamman domin gabatar da bayanai akan hukunce-hukunce da suka shafi idi idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun yi bayani a takaice akan hukunce-hukunce da suka shafi zakar fidda kai sa'annan kuma mun fara bayanai abin da suka shafi akan hukunce-hukunce na ranar idi mun ambaci dalilai akan shar'anta sallar idi sa'annan kuma daga ƙarshe mun ambaci wasu daga cikin laduba na ranar idi a yau insha Allahu za mu yi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi ita kanta sallar idi sallar da ake fita bayan gari a je a yi sallaci raka a biyu na wannan idi din a da farko menene hukuncin sallar idi shin sunna ne ko mustahabbi ko wajibi malamai sun yi saɓani dangane da hukunci sallar idi zuwa maganganu guda uku magana ta farko wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sallar idi wajibi ne wannan ita ce maganar hanafiya da kuma wasu daga cikin malamai cikinsu hadda shekul islam ibn taimiyya sun kafa hujja akan wannan ƙauli da faɗin allah maɗaukakin sarki fasalli rabbika wanhar Allah ya ce ka saboda haka ka yi sallah don ubangijinka sa'an nan kuma ka yanka dabba ka yanka hadaya ko ka yanka layya saboda haka suka ce wannan umurni ne wal amru kuma yaktadil wujub umurni yana hukunta wajabci sa'an sun yi sun yi kafa hujja kuma har yanzu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurni da a fita a yi sallar idi hatta mata kai har ma waɗanda suke haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da su fita sallar idi suka ce wannan yana ƙara tabbatar da wajabcin sallar idi magana ta biyu ita ce eh, ta malamai wasu kuma suna cewa hukuncin sallar idi fardu kifaya ne wato abin da ake nufi da fardu kifaya shine abin da idan waɗansu mutane suka tashi suka aikata shi sun ɗauke wa wasu amma in ba a samu kowa ya yi ba to kowa da kowa ya yi laifi suka ce sallar idi fardu kifaya ne in aka samu waɗansu mutane suka yi ta shi kenan sun ɗauke wa saura in kuma kowa ya zauna ya ƙiye yi to hakika sun bar abun da yake wajibi a kansu dukkansu kowa zai samu zunubi daga cikin wanda suka tafi akan wannan kauli su ne hanabila magana ta uku sallar idi sunna ce mai ƙarfi sunnatun mu'akkada sunna mai ƙarfi wannan ita ce maganar malikiya da kuma shafi'iyya da wasu kuma daga cikin malamai sun kafa hujja da hadisin wani balarabe ko wani bakauye da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayansa game da musulunci annabi yana ba shi labarin musulunci sai ya ce masa hamsu salawatin fi yaumin wa salloli guda biyar a dare da wuni sai balaraben nan ko bakauyen nan ya tambaye shi to shin zan iya ƙara wasu hal alayya hunna shin akwai waɗansu waɗansu salloli daban a kaina bandan nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la illa anta tatawwa yace a'a sai dai kayi nafila saboda haka sun ce a nan annabi ya ce salloli biyar din nan kadai su ne na wajibi duk wata sallah ba duk wata sallah da bata cikin wayannan guda biyar to ba wajibi bane sai dai a ce ko sunna ce mai karfi saboda haka annabi bai ambaci sallar idi cikin wayannan salloli da suke wajibai ba su kafa hujja da wannan hadisi idan muka duba wayannan maganganu na malamai guda uku magana da tafi karfi ita ce magana maganan farko saboda haka yana da kyau mutum ya kwadaitu ya fita sallar idi domin ya halarci alheri alherin wannan rana din saboda kuma ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta gaba wani lokaci ne ake yin sallar idi sallar idi lokacinsa yana farawa ne daga fitowar rana idan rana ta fito gwargwadon in rana ta fito ta daga gwargwadon mashi to lokacin sallar idi ya yi zai ci gaba wannan lokaci din har har har har zuwa lokacin zawali idan zawali ya yi shikenan lokacin idi ya kare idan ya zamanto misali mutane ba su san cewa wannan rana ita ce ranar sallah ba suka tashi da azumi sai bayan zawali suka ji labari cewa an ga wata jiya me ya kamata su yi abin da ya kamata su yi shine sai su sha ruwa su karya azumin su da suka ɗauka saboda ba a yin azumi ranar sallah game da idin su kuma sai washe gari su zo su rama wannan idi din saboda haka saboda irin hakan ya faru a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh, abu umair binu anas ya ba mu labari cewa ya karbo daga waɗansu daga cikin baffanensa daga cikin ansar cewa Ƙalu eh, sun gaya mishi cewa gumma alaina hilala shawwal wato eh, jinjirin wata na shawwal ya ɓoye musu a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam fa asbahna siyaman sai muka wayi gari muna masu azumi fa ja'a rakbun fi akhirin nahar sai waɗansu mahaya suka zo a ƙarshen wuni suka ba su labarin cewa suka shaida cewa jiya sun ga wata sun ga jinjirin wata na shawwal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutane an yuftiru su sha azuminsu a wannan rana din sa'annan kuma wa an yakhruju gadan da idihim su fito gobe kuma domin gabatar da sallar idi saboda wannan shine hukuncin wa'inda ba su da labarin cewa an ga wata suka tashi da azumi har sai bayan zawal suka ji labarin cewa an ga wata ga yadda za su yi yadda za su yi kenan na'am <clears throat> sunna ne a gabatar da sallar idi na babbar sallah da wurwuri saboda mai mutane su dawo su samu lokaci mai tsawo na shagaltuwa da yanke-yanken dabbobi da abubuwan da suka shafi gyara nama da sauransu sa'annan a ƙaramar sallah kuma ana so sunna ne a jinkirta sallar idi saboda mai mutane su samu lokaci mai tsawo da za su iya fidda zakkarsu ta fidda kai su rabata su isar da ita ga ma'abotanta a ina ne ake yin sallar idi abun da ya fi dacewa shine a yi idi a sahara wato a bayan gari nan wannan shine ya fi sai dai in akwai wani uzuri da zai hana mutane yin sallah a bayan gari to ya halatta a yi a masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idinsa duka ya yi su ne a bayan gari sai dai akwai lokacin da aka samu uzuri na ruwan sama kamar yadda abu huraira ya rawaito sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar idinsa a masallaci saboda haka abun da ya fi shine a fita bayan gari a yi sallar idi sai sai dai in a makka in a makka ne abun da ya fi shine a yi a ka'aba kamar yadda malamai suka yi bayani a abu na gaba sai siffar yadda ake yin sallar idi sallar idi mun faɗi hukuncinta a baya to idan aka fita idi yaya za a yi wannan sallah ɗin abu na farko sallar idi raka'o'i ne guda biyu ake yi za a yi sallar kuma kafin hutuba saboda abun da abdullahi ibn umar ya rawaito radiyallahu anhuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa abubakar da abubakar wa umar da umar wa uthman da uthman yusalluna al-eidaini qabla khutba suna yin sallolin idi guda biyu kafin su yi hutuba wannan ita ce sunna a gabatar da sallar idi kafin a yi hutuba hikima ta jinkirta huduba eh, gabatar da sallah kafin huduba shine saboda eh, a juma'a ana gabatar da hutuba kafin a yi sallah amma a idi za a gabatar da sallah kafin a yi hutuba saboda a sallar juma'a hutuba sharaɗi ne ga sallar juma'a amma a idi hutuba ba sharaɗi ba ba sharaɗi ba ce ga sallar idi ita sunna ce a sallar idi a kamar yadda muka yi bayani a baya sallar idi rakawai ne guda biyu wannan malamai sun yi ijma'i akan haka kuma mun faɗi dalili mun faɗi dalili daga hadisin abdullahi ibn umar akwai wani hadisi na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yana cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallam salla yau fitri ya yi sallah ranar idi karamar sallah raka'ataini raka'o'i guda biyu lam yusalli huma bai yi sallah gabanin sallar ba wala ba da huma haka nan ko bai yi wasu na filfilu bayan an idar da sallar idi ba abu na gaba wala yi li salatil eid zanun wala ikama a sallar idi babu kiran sallah haka nan babu ikama da liman ya zo shi kenan zai tsaya sai ya yi kabbara mutane su tashi su bi shi a yi sallah babu kiran sallah haka nan babu ikama dalili akan wannan shine hadisin jabir radiyallahu anhu yana cewa sallaitu ma'an sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam al'id ya yi sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gairu marra ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba fa bada abi salati qabla al khutba manzo Allah yana farawa ne da sallah kafin khutba bi ghairi azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqama haka babu yin ikama wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi idan liman ya zo ya yi kabbara kabbarar harama a raka'an farko allahu akbar to bayan ya yi kabbarar harama ya yi istifta wato addu'ar buɗe sallah sai ya yi kabbarori guda shida ya yi kabbarori guda shida bayan ya yi kabbarar harama allahu akbar allahu akbar yana yi mamu suna bin shi wato kafin ya fara karatu kenan idan ya yi kabbara ya yi istifta addu'ar buɗe sallah sai ya yi kabbarori nan guda shida bayan kabbarar harama da yi sannan a raka'a ta biyu kuma bayan ya yi kabbarar tsayuwa ya tsaya to sai ya yi kabbarori guda biyar dalili akan haka shine hadisin da amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga babansa kuma ya rawaito daga kakansa cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara ranar idi fintai ashara takbira ya yi kabbarori guda goma sha biyu kabbarori bakwai a raka'an farko kabbarori biyar a raka'a ta biyu sa'annan an rawaito a waɗansu riwayoyi kuma ga irin siffar da aka yi kabbarori ne almuhim duk ta yadda mutum ya yi ya yi saboda abunda imamu ahmad yake cewa ikhtalafa ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani a cikin kabbarori yace wa kulluhu jaiz dukkansa ya halatta ana so lokacin da liman da mamu za su yi kabbara za su ce Allahu akbar su rika daga hannayensu Allahu akbar Allahu akbar shi ma wannan sunna ne sallallahu alaihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi ma'a takbiri ya kasance yana daga hannayensa tare da kabbara to ya idan aka yi shakka a lokacin da ake yin kabbarori shin kabbarori uku na yi ko biyu to a nan sai mutum ya gina akan yakini ya gina akan cewa kabbarori biyu ya yi sai ya kawo sauran kabbarori din wa in nasiyar takbirin za'id idan kuma liman ya manta kabbarori na ƙari in nan da zai bayan ya yi kabbaran harama ya yi addu'ar buɗe sallah sai manta bai yi kabbarori ba ya kama karatu alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe ko kuma ya yi kabbarori biyu misali ko uku kawai sai ya kama karatu to matukar ya fara karatu to ba zai komo ba zai dawo baya ya ce zai sake yin kabbarori ba a sai ya ci gaba haka saboda lokacin su ya riga ya wuce hakan nan idan mamu ya zo ya riski liman liman yana cikin karatu to nan ma shi ma ba zai koma baya ce zai sake yin kabbarorin nan guda da aka kara ba a baya kawai zai kabbarar harama shi kenan ya ci gaba da bin liman hakan nan da ma mu zai zo ya tarar da liman ya yi kabbarori uku ko hudu to nan ma zai ɗora ne akan yadda abun akan yadda ya samu liman to sallar idi kamar yadda muka gabatar rakawoyi ne guda biyu to ana bayyana karatu a cikin sallar idi saboda hadisin ibnu umar radiyallahu anhuma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya jaharu bil qira'a manzo Allah yana bayyana karatu fil idaini a cikin idi guda biyu wal istisqa da kuma sallar roƙon ruwa kamar yadda daruqutni ya rawaito malamai sun yi ijma'i akan haka akan cewa ana bayyana karatu akan a sallar idi kuma musulmai sun ci gaba da ɗabbaƙa wannan har zuwa wannan zamani namu Eh, karatu kuma da za a yi a sallar idi ana so a raka'ar farko sunna ne liman ya karanta bayan ya karanta fatiya ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta biyu ya karanta fatiya da hal'ataka ka hadithul ghashiya saboda abunda aka rawaito daga samura cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini bi sabbi hisma rabbikal ala manzo Allah ya kasance yana karanta a salloli idi guda biyu sabbi hisma rabbikal ala a raka'a ta biyu kuma hal ataka hadithul ghashiya kamar yadda imamu ahmad ya rawaito ko kuma yana har yanzu daga cikin sunnoni yana iya karanta a raka'an farko ya karanta suratu qaf qaf wal qur'anil majid a raka'a ta biyu ya karanta iktaraba saboda abunda ya zo a cikin sahihu muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qaf da kuma iktaraba a sallolin idi idan liman ya yi sallama daga ya idan da sallar idi sai ya tashi ya yi hutuba hutuban nan kuma guda biyu zai yi ya yi hudubar farko ya zauna ya huta ya tashi ya kawo huduba ta biyu saboda abunda ubaidullah bin ubaidullah bin utba ya rawaito cewa as-sunnah an yakhutubal imam sunna ne liman yayi hutuba fil idaini a cikin idi guda biyu khutbataini hutubobi guda biyu yufassilu bainahuma bil julusi zai rarrabe tsakanin su da zama imam shafi ne ya rawaito wannan hadisi sa'annan a hutuba ana so liman ya kwadaitar da mutane ya sanar da su ya kwadaitar da su fitar da zakar fidda kai ya gaya musu hukunce-hukuncenta sa'an nan ya gaya musu ga irin abun da nau'in abincin da za a fitar ga gwargwadonsa ga kuma wayannan mutane da ya kamata a bawa ana son limai a cikin hudubarsa ya faɗi wayannan sa'an nan kuma yana da kyau liman ya ware wani bangare na hudu hudubarsa ga wani bangare ga mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa da ya hutuba da ya lura cewa mata ba sa jinsa sai ya tafi wurinsu ya je ya musu huduba ya kwaɗaitar da su ga yin sadaka saboda haka yana da kyau liman ya ware wani bangare a cikin hudubarsa bangare wani bangare ga mata domin ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu daga cikin hukunce-hukunce na idi na sallar idi makaruhi ne a yi nafila kafin sallar idi ko bayan idi a filin idi ba a so mutum ya yi haka har sai in ya bar idi din saboda abunda ibnu abbas ya rawaito a hadisin da muka ambata a baya yana cewa sallar nabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallar idi yi sallar ranar idi ne rakawai guda biyu lam yusalli huma bai yi sallah bai yi nafila kafin su ba wala ba'dahuma haka nan bai yi sallah bayan su ba muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi saboda me kada mutane su samu wahami su ɗauka cewa sallar idi tana da nafilfilo na musamman kafin a sallace ta wannan idan ya zamanto a bayan gari ne ake yin sallar idi amma in ya zamanto an samu larura za a yi idi a cikin masallaci to a nan idan mutum ya shiga masallaci akwai abin da ake ce masa tahiyatul masjid mutum zai yi sallah nafila raka'a biyu domin gaida masallaci a har yanzu daga cikin hukunce hukunce na idi idan mutum sallar idi ta kubuce masa ya zo filin sallar idi sai samu an riga idan da sallah to zai iya rama sallar idi ya rama sallar kamar yadda liman ya yi ta wato raka'a biyu da kuma ƙarin wayannan kabbarori da ake yi a raka'an farko da ta biyu amma in ya zamanto mamu ya zo sai ya samu liman yana cikin hutuba ne to yana da kyau ya zauna ya saurari hutuba sai liman ya gama hutuba sai ya tashi ya rama wannan sallah din wannan a takaice shine abun da ya shafi hukunce hukunce na sallar idi to in aka gama sallar idi za a koma gida sai a canza hanya kamar yadda muka ambata a baya daga cikin hukunce hukunce na sallar idi a har yanzu daga cikin hukunce hukunce sallar idi ya halatta ko sunna ce mata da yara su fita su halarci sallar idi hatta mata da suke al'ada yana da kyau su fito su halarci sallar idi a wannan rana din saboda me saboda hadisin ummu da muka gabatar a darasin da ya gabata cewa tana ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya umurce su da fita sallar idi hatta mata wanda suke gidajensu da kuma wanda suke haila ya umurce su da fita domin me su halarci sallar idi su zauna masu al'ada su zauna a baya suna yin kabbarori da kabbarorin mutane suna addu'a da addu'o'in mutane kuma domin su halarci alherin wannan rana din abu na gaba shine waɗansu kurakurai da ake yi a ranar idi yana da kyau mu san su domin mu guje musu abu na farko yin kamanceceniya da kafurai cikin sanya cikin tufafi da amfani da kayan kide-kide da sauran abubuwa da aka aka hana musulmi ya aikata saboda yin kamanceceniya da kafurai wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama ya kamanceceniya da kafurai to lallai to yana cikin su saboda haka baya halatta musulmi ya yi kama da ya siffantu da irin siffa ta kafurai ranar idi rana ce ta farin ciki saboda haka rana ce ta yin wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana bai kamata kuma mutum ya kawo wasu abubuwa wayanda ba suka saba wa musulunci a cikin wannan rana ɗin ba abu na biyu musafahatun nisa za a ga samari a haɗu da 'yan mata ana gaishe gaishe ana, musafaha wannan ma bai, halatta ba abu na uku addukhulu alan nisa ko kuma ga samari suna shiga gidajen mata wannan ma bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga haka yana cewa iyakun waddukhul alan nisa yace na gargaɗe ku da shiga wurin mata abu na hudu tabarrujun nisa za ga mata suna tabarruji suna sa kaya wa'inda za su fitintini mutane ko kaya matsatso su yi ado ko su sanya turare wanda mace da ta wuce za ka ji tana wani kamshi saboda haka wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ahlin nar ya ce akwai waɗansu mutane guda biyu kashi biyu da bai gansu ba a zamaninsa daga cikin wayannan yana ce nisa'un ƙasiyatun ariyatun mata waɗanda ga sunan sun sanya kaya amma a ƙashin gaskiya tsirara suke ma'ilatun mumilatun su karkatattu ne kuma masu karkatarwa sa'an nan kayukansu yana nan kaman tozon da yake bayan raƙumi annabi ya ce eh, layin hulnar janna ba za su taɓa shiga aljanna ba wala ya na rihaha hakanan ba za su samu ko da kamshin aljanna ba za su ji ba Allah ya tsare mu saboda haka wajibi ne mata su lura su daina yin tabarruji ranar sallah da ma sauran ranaku gaba daya wannan hukunci bai takaita ga ranar sallah kadai ba saboda haka mutum ya kiyaye kada ya zamanto ranar farin ciki rana ne da zai rika samun lada kuma ya je yana ɗaurawa kansa waɗansu zunubai kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da ake aka ƙi ko kuma abubuwan da ake na saba shari'a a ranar idi shine al-israf wa tabzir fil ma'kulat wa ghairiha yin almabozzaranci ga abinci da tufafi da sauran abubuwa mutum ya wuce gona da iri abincin da mutum zai ci na ɗan ƙaramin kwano sai je ya cika tire haka ya zo ya aji a gabansa ya ci ya ci ya ci sauran ya je ya zubar wannan bai halatta ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi almubazzaranci inna innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah baya son masu almubazzaranci kuma a wata aya Allah yana gaya mana cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin lallai masu almubazzaranci yan uwan shaidan ne abu na shida shine rashin tausayi ga waɗansu masu kuɗi za ga wani mai kuɗi an je an yi chopping an kashe kuɗaɗe masu yawa a sayayya na kayan abinci da kayan sutura da za a sa ranar idi alhali ga makwabtansa ba su da abincin da za su ci a wannan rana ɗin irin wannan ma bai dace ba yana da kyau masu hali su rika tausayawa makwabtansu da kuma danginsu domin su sa su cikin farin ciki a wannan rana ɗin sai su samu lada Eh, abu na bakwai waɗansu suna itikadin cewa daren idi dare ne da ya kamata a raya shi su keɓance waɗansu ibadodi na musamman su kwana suna na filfili tsammanin su shari'a ta shar'anta yin wa'annan salloli a wannan dare ne wannan ma bai halatta ba sai dai idan ya zama zamanto mutum yana tashi ya yi nafilfil wannan ya tashi ya yi sa amma ba da itikadin cewa an shar'anta yin wasu nafilfilu na musamman a wannan dare din ba wannan shine kaɗan daga cikin irin hukunce-hukunce da suka shafi sallar idi da kuma abun da ya shafi waɗansu abubuwa da aka, aka hana mutum ya aikata su a, a cikin wannan rana din ta idi abun da ya rage shine yana da kyau bayan an yi idi bayan sallah mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya yi azumin sitta shawwal saboda me abunda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya azumin watan ramadana sannan sai ya bibiyi azumin da azumin kwana shida na shawwal to kamar ya yi azumin shekara ne idan mutum ya azumin watan ramadana ya sitta shawwal kamar ya yi azumin shekara ne to saboda haka yana da kyau musamman ma ga wanda ake bin su bashin azumi su yi kokari su biya azumi sannan kuma su gabatar da azumin sitta shawwal wanda kuma dama ba a bin sa azumi shi shikenan sai ya yi kokari ya ga ya sitta shawwal domin ya samu ladan azumi shekara guda Allah ya samu dace abun da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa abun da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sa azumi da muka yi ya zamanto karɓaɓɓe auren Allah ya zamanto mun yi shi ne don Allah saboda kuma neman lada saboda annabi sallallahu alaihi yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah sa azumi da muka yi zamanto wanda za a kankare mana zunubanmu da shi Allah kuma ya nuna mana azumin badin badada muna da rai da lafiya da imani Allah ya karba mana ayyukan mu baki ɗaya marasa lafiya mu da suke kwanci a gida da asibiti Allah ya basu su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya sa'annan yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka rahamshe su